بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زامي درسي نتريبيو دسكين دهدو أتكين كراتمنا الموقع ta al'imam abi abdullah malik ibn anasin radiyallahu rahmatullahi alaih yau uh, bakwai ga watan safar hijira ta 1447 wadda ta daidai da daya ga watan takwas shekara ta 2025 ta miladiya za mu tashi bai'ul hayawani bil laham babin bai'ul hayawani bil laham babi na 447 kenan asar na 396 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الحيوان باللحم نعم باب بيع الحيوان باللحم باب sayar da dabba a yi cinikin dabba kudin da za a biya ya zamanto nama a nama ko amma a nama ana nufin danye ba da faffe ba na'am wato kamar <clears throat> a ka sayar da garago rago rayayye mai rai da naman tinkiya ko da naman akuya ko da naman raƙuni ko da naman a saniya eh. to menene hukuncin wannan shi ne abinda malik ya kulla eh. to kun san wannan bukatuwar bukatuwar al'umma ga sanin wannan shine al'ummar da suke ba su da kuɗi da suke amfani da shi na saye da sayarwa saboda haka za su yi amfani da abubuwan da suka mallaka ne to daga cikin abubuwan da mutum yakan mallaka shine akwai dabba kana da akuyarka ka so ka yanka ta kuma kana son naman raƙumi ko kana son naman saniya Ba ka da kuɗi da za ka je wajen mai saniya ka sai naman saboda haka sai ka je ka ce ga akuyarka a baka nama to me hukuncin wannan shine ai maksudin kulla wannan bazi kunga ai bukata ce ko bukata ce a cikin al'ummar da suke ba su da kudi da suke saye da sayarwa da shi na'am ah, kamar yadda muka ce ba wai babu kudin bane ga baki daya amma sun yi karanci ba kowa ne yake da shi ba ba kowa ne yake da shi ba da yake kuma shi addinin musulunci addini ne na kowa da kowa bai zo ya zamanto addini ne na masu kudi ko na shafafu da mai ba na elit ba addinin elit ba ne addini ne na kowa da kowa saboda haka yayin da ya zamanto cewa kudi yana kewayawa a hannun kaɗan daga cikin mutane yawa-yawansu kuma ba su da kudade to abin da suke amfani da shi domin biyan su sai shari'a ta zo musu da hukunce-hukunce to shine bayan yadda irin waɗannan abubuwa suka zo watakila abin da ya sa wannan bayanin saboda mutum zai iya cewa to mu wannan zamanin ina muke ina ake wannan ina za ka je ka ce za ka sai nama da akuya ka ba da akuya a baka nama ko ka ba da rago a baka naman sa ina ake haka kawai ka je da kudinka mana ka saya mm, to don a fahimci maksudin a maksudin shari'a da ta bayyana waɗannan hukunce-hukunce na قال haddasa يحيى ya مالك ubaidullah wanda yake shine yake riwayar wannan littafi daga yahya almajirin malik yahya yahya bin yahya laifi ubaidullah yace yahya ya zanta min hadisi an malik daga malik an zaid ibn aslam daga zaid ibn aslam al-adawi an sa'id ibn al-musayyib shi zaid ibn aslam babansa baran sayyidina umar ne da sayyidina umar ya yantar da shi hmm. shi yasa ake ce masa al-adawi maulahu hmm. na'am an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم شوى من زن الله صلى الله عليه وسلم يا هنا سير دبا وتو الحيوان دبا باللحم دناما كبايد دناما أباك آه وتو أباك دبا النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا وانا حديثي مرسل دومن سعيد ابن المسيب با صحابي بني ba sahabi bane dan haka bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko babu ta hanya da wannan hadisin ya aka ruwaito shi da isnadi ingantacce musnadi da ambatan sahabin da sa'id ibn musayyib ya ji hadisin daga gare shi to sai dai malamai suna karban hadisi mursal da ya zo daga sa'id ibn musayyib saboda girman matsayinsa a cikin tabi'ai da tarin iliminsa da kuma yawan sahabbai da ya riska don haka suka ce idan ya ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ya nuna dole yana da asali da ya dogara a gare shi ko mun san asalin ko ba mu san asalin ba to shi malik duk mursal karɓaɓɓe ne a suka malaman hadis suka imamu shafi'i mursal ba karɓaɓɓe ba ne sai dai ya ce ya karɓi mursal ɗin sa'id ibn al-musayyib amma duk da ya karɓi mursal ɗin sa'id ibn al-musayyib shi yasa ya karɓi wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi malik yayi ruko da shi dan haka yace haramun ne a sayar da wato dabba da nama to ya raba nama kashi uku ya tabbatar da wannan hannun idan suka zamanto daga jinsi daya to jinsin nama a wajen malik kashi uku ne jinsin dabbobi da ake cin naman su masu kafafu hudu masu kafa hudu kaga raƙuma sun shiga ciki ko mai tozo ɗaya ko mai tozo biyu shanu sun shiga ciki ko na gida ko na dawa su ɓauna duk sun shiga ciki rago wato tumaki da awaki sun shiga ciki tumaki da awaki duk sun shiga ciki hatta ragon dawa da ɗan tauran dutse alwa'il ɗan tauran kan dutse eh, sun shiga ciki barewa ita ma ta shiga ciki jakin dawa ya shiga ciki tunda shi ma ana cin namansa kuma shi ma kafa hudu gare shi to duk mai kafa hudu jinsi ne to jinsi daya bai halatta a sayar da shi a sayar da a sayar da dabbar da nama na jinsinsa ba sauraka ba za a sayar da raƙumi da naman akuya ba a ba da naman akuya a maimakon raƙumi ko a awaki kai daidai a tara ba akuya guda ɗaya ba ko ba naman akuya ba amma a kardado wannan kuma ana nufin da kardado ne a ce wannan raƙumin da aka sayar eh, naman naman akuya goma zai daidai da wannan rakun a yi bitaharri da kargado ake yi to bai halatta ba tun da bai jinsi ne tun da wannan jinsi ne ga baki ɗaya naman jinsi ne kamar yadda bai halatta a sayar da wato rago da naman raƙumi ba a ce cinya ta raƙumi ko cinyar sa a bayar da ita a matsayin kudin rago ko kudin dan taure ko kudin akuya ko kudin tinkiya shine abinda wannan hadisin yake nunawa shine ne ya wannan tafsilin jinsi na biyu shine wato jinsin a masu tsuntsaye tsuntsaye masu tashi saura ka tattabara kaji agwagwa talatalo kuciya hasbiya Eh, eh, eh, tattabara zabuwa yan shila duk sun shiga ciki na'am wannan jinsi ne mai a'a mai tashi a tsayir a tsayir suka ce an ɗawi su ma agwagwa ai mun faɗe ta eh tana tashi hmm. na'am jimina ita ma haka ita ma tana ciki al'iwas jimina ita ma ta shiga ciki ai takan dan tashi kaɗan e kaza ma na tashi to duk dai jinsi ne to su ma bai halatta alal misali ka sayar da kaza rayayya da naman yan shila ba ko da naman agwagwa ko ka sayi agwagwa da naman kaji tunda jinsi ɗaya ne amma za ka iya sayan agwagwa da naman akuya za ka iya sayan agwagwa da naman rago ko naman saniya tunda jinsi daban ne to jinsi na uku shine jinsin wato a, a, a kifaye da abubuwan da suke a cikin ruwa dukkan jinsin kifi ko tarwada ko ragon ruwa ko a a kada a a ba a cin kada eh, kifi na kifi dukkan jinsin kifi jinsi ne abincin da ke cikin ruwa jinsi ne to shi ma ba za ka sayar da rayayye da naman wani ba wanda yake na jinsinsa sai dai ka sayar da shi da wani jinsi daban to wannan malik ya gina wannan akan wannan hadisi na sa'id ibn al-musayyib to amma menene illar me illar hali na'am riba to nama ribawi ne eh nama ribawi ne me muka ce sharadin ribawi abinda ake rayuwa a kansa kuma za a iya ajiye shi za ka iya ajiye nama iya ajiyewa ba saboda ka nama ba ribawi ba ne na'am garar to menene garar din a ciki na'am babu ya ne na'am ba za a samu daidaito ba wato babu tabbatar da daidaito bayan da za a tabbatar da daidaito kuma in za ke musayen jinsi da jinsinsa in da ke musayin jinsi da jinsinsa wanda dukkan amfaninsu ɗaya ne amfaninsu ɗaya ne nama ne a ci to dole ne ya to sun zo daidai wa daida don a tabbatar da adalci amfaninsu ne duk mai ci ba za ka rataye wani ne kuka ya zo da shi a'a amfanin da ake da ɗan adam yake yi da su bacci ba ne shi ne lil'akil eh, ƙarshen dai nama ƙarshen sa a ci wannan wani abu ne daban duk dai amfanin da ake da su shine ci to tunda amfanin da ake shine ci kaga wato idan da kamar a ce dabbar ita ba cinta za a yi ba hawanta za a yi to wataƙila za ka iya kawowa cewa ai amfanin ba ci ba ne amfanin hawa ne saboda haka a ba lallai a ce gharar ya shiga ciki ba tunda tamatul din da ake nema ba zai kai ba zai babu bukatarsa a nan wajen tun tunda watakila shi abin da yake so ya amfani da wannan dabbar domin hawa ba domin ci ba to amma hannun annabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan ne to sai dai fiqh hukuma shine sai ka kayyade shi da sura da za ta zamanto cewar maqsudin shari'a na hannun ya tabbata kafin ka ce zaka hana to shine malik ya kayyade da kan cewa su zamanto jinsi ɗaya. kuma zamanto makasudinsu su shine amfani ɗaya makasudin amfanin nasu amfani ɗaya to don haka ya ƙayyade hannun da kan cewar zamanto daga cikin jinsi ɗaya saboda illar shine ne abubuwa guda uku ibn abdulbar ya faɗa almuzabana walgharar walƙimar almuzabana saboda cewar ba za ka tabbatar da daidaito ba kamar yadda sabon dabino da tsohon dabino ba za ka daba tabbatarwa da kan cewa madaidaita ba ne to haka nan ma wannan domin in aka yanka wannan ragon da aka saya da naman saniya in aka feɗa naman babu yadda za a yi a sani ya yawan naman yake zai kai yawan naman saniya nauyinsu zai zo ɗaya ko ba zai zo ɗaya ba yanzu don ka ka auna nauyin naman saniya ya zamanto to ka auna nauyin nasa kilo talatin rago ka zo ka sanya shi shi ma akan skeli ya baka kilo talatin wani ya nuna kan cewa za su naman su zai daidaita babu yadda za a yi ka tabbatar to saboda wannan kaga tabbas sai an samu muzabana tabbas sai an samu muzabana a cikin jinsi guda daya hmm. sannan kuma akwai algarar akwai garar ta yi shi wanda ya ga wannan ragon ya taba shi ya taba shi ya ce kai wannan ragon zai yi kitse saboda haka sai ya zo ya tattalo nama mai yawa ya bayar da aka yanka sai ga babu wannan kitsa kaga ya kwana a ciki an doki hancinsa an samu garar to shi ne garar ya shiga ciki haka zalika alƙimar akwai caca caca kake yi bari in gani barin ba da wannan wanda yake na san nauyinsa wannan idan ya fito nauyinsa ya fi wancan na yi riba in ya fito nauyinsa bai kai wancan ba na yi asara to ita ce caca ita ce caca saboda wayannan ma'anoni shi sa hannun ya zo a kansu na'am walgara eh, wanne ne na hudu uku na ce almuzabana walgharar walƙimar shi ne caca shine ne caca ɗin alƙimar ita ce caca na'am to ban nawa na kirga to waye sa mana shakka <laughs> na'am قال وحدثني عن مالك كما يزن تامن حديثي دغ مالك عن داود داود بن الحسين أنه سمع سعيد بن المسيب شوى يا سعيد بن المسيب يقول ينا شوى مما يصير أهل الجاهلية ينا دقى تكين شاشر إن جاهلية بيع الحيوان باللحم أسير دا دبا باللحم دناما بالشات والشاتين أسير دا واتو أسير دا دشي بالشا أسير دناما بالشاتي دا أكوية تايا والشاتين دا أكوية بيو to kunga yace a a shunga kimar din ya fito yace min maisiril min jahiliya al maisir shine al qiyam shine al qimar chacha yana daga cikin cacar jahiliya to saboda haka kaga tunda ya zamanto chacha ne Allah kuma ya ce fajitani buhu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajitani buhu to kaga yana ciki al yana ciki shine caca. kuma an fuskanci fuskar yadda ya zamanto caca din ko na'am qala haddathani an malik kuma ya zanta min hadisi an malik daga malik an abi zinari daga abu zinari shine abdullahi ibn zakwan an sa'id ibn musayyib daga sa'id ibn musayyib annahu kana yaqul cewa shi sa'id ya kasance yana cewa nuhi an bai'il hayawani bil an hana cinikin dabba bil da nama قال أبو الزناد أبو الزناد يتي فقلت لسعيد بن المسيب سينتي ده سعيد بن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شهاه كبان لاباري متني وندا يسي شارفا واتو شيني راقمي وندا آآ آآ واتو wanda yake a wanda yake aiki wanda yake ana dora masa yayi aiki wanda ake kula wanda ake sa shi yayi aiki hmm. bi asharati shiyah eh, eh, al musinnati min an nuq ah, bi asharati shiyah ya saya ya biya da wato awa wato awaki guda goma ya sai raƙumi da awaki guda goma faƙarar sa'id sai sa'id ya ce in kana ishtaraha liyanharaha idan ya sayi wannan taguwar liyanharaha domin ya soke ta wato ya ci nama ya soke shi ne wato domin ya ci nama fala khaira fi zalika babu alkhairi a cikin wannan domin zai zamanto kamar ya saye ta ne domin wannan nama a sai zamanto cewa ya saye ta domin nama amma idan ya saya ne ba domin ya yanka ya ci naman ba domin ya rinka hidimar ɗora kaya a kai to wannan babu laifi shi ne abinda ake faɗa na kan cewa idan intifa'in amfanin ya to ɗaya abu zinadi ya ce wa kullum an adaraktu minan na dukkan wanda na riska daga malamai hauna an bai'il hayawani billahi suna suna wato haramta suna hana cinikin alhayawani dabba lahmi da nama qala abu zinadi abu zinadi yace wa kana zalika yuktabu fi uhud al-ummal wannan ya kasance ana rubutawa a cikin alƙawarin wato waɗanda aka ɗauke su aiki wato wanda aka ɗauke su aiki a tura su alƙaryatu da garuruwa eh, daga cikin abinda ake gaya musu na dokoki wanda za su kiyaye wannan ana rubutawa wato kada su bari a inda aka ba su wato wanda ake daukan su a sanya su zamanto hakimai hmm. shine al'ummal wanda aka nada su hakimai ana rubuta musu cewa ga abin da za ku hmm. fi zaman aban ibn usman a zamanin aban ibn usman ibn affan da isham ibn isma'il al-makhzumi Yan yanhauna an zalik suna hana wannan a madina kenan dan shi a bani bin usman da hisham ibn isma'il duk sun zamanto su ne gwamnoni a madina hmm. to sun kasance suna ana rubuta wannan wanda ya nuna cewa wannan ya shahara a madina cewa abu ne wanda yake shahararre a madina tsakankanin malamai to shahararsa cewa ya shahara a madina kaga ya zamanto ya tabbata cewar a wato sunna ce da ake aiki da ita mm. sunna a nan bi ma'ana sunnatul umara mm. sunnar malamai kuma wannan yana daga cikin abin da zai karfafa wannan mursal din na sa'id ibn al-musayyib dan ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa mursal ya zamanto hujja shine idan ya zamanto malamai sun karbe shi da yin aiki da shi mm. in malamai suka karbi hadisi mursal suna aiki da shi wannan yana mayar da shi hujja hatta wajen imam shafi'i da baya aiki da alhadithul mursal na'am babu bai'in lahmi bil lahmi babun cinikin nama da nama to wancan an yi cinikin eh wancan mun yi bai'ul hayawan bil lahmi dabba da nama yanzu kuma naman da nama wato kamar naman sa da naman rago a sai naman sa da naman rago ko a sai naman kaza da naman rago to shi kuma wannan shine shine shine malik ya kulla babin ya kulla babin shi na'am qala malik imam malik yace al'amru al-mujtama'u alayhi indana al'amari wanda yake abun gamo a kansa a wajen mu fi lahmil ibil wal baqal wal ghanam a cikin naman raƙumi da naman shanu da naman ƙananan dabbobi sune awaki da tumaki وما أشبه ذلك من الوحوش da abin da yake kama daga wannan na daga dabbobin daji sune kamar fauna kamar abin nan kamar ragon dawa kamar dan tauran kan dutse hmm, sune alwuhush din annahu la yustara ba'dahu bi ba'd ba a tayan sashin sa da sashi illa mislan bi mislin sai dai daidai da daidai wazanan bi wazni nauyi daya da nauyi daya yadan bi yadin hannu da hannu wala ba'sa bihi wa inda sun to jinsi daya mai amfani daya hmm. nama dai dan a ci ne kaga hmm. babu zancen cewar hmm. a dabba ce wadda za a hauta ko a dora mata ta aiki a na riga ya to nama to ba za a tunda amfaninsa guda daya ba za a ba za a yi fifiko a kansa ba dan saboda kada algarar ya shiga ciki kada kuma ya zamanto akwai zalunci duk da yake ba ribawi bane nama ba ribawi bane amma malik ya ce wannan shine al'amari a gamo a kansa dole ya zamanto mitlan bi mitl daidai da daidai waznan bi wazn nauyi daya da nauyi daya yadan bi yadin hannu da hannu babu jinkiri wala ba'sa bihi wa in lam yuzan babu laifi ai wannan ciniki wa in lam yuzan ko ba auna ba wato ko ba zo an auna a gane waznan bi waznin din yayi daidai ba ya halatta a yi amma da wani sharaɗi idan ta hawa an ya kuna mislan bi mislin idan aka yi taharri shine aka yi kardado aka kiyasta cewa zai kasance daidai da daidai yadan bi yadin hannu da hannu to kun ga nan inda ya saba da ribawi ke kun ga ribawi dole sai an auna mm. ko ba haka ba a ribawi ba a kardado kardado kawai da ake yi akan al'araya ne ko kamar yadda muka karanta amma wajen cinikin nama da nama za a iya yin kardado amma shi ma kardadon dole ne a ce wannan a bisa kardado wannan naman yawansa eh, daidai yake da wannan kuma abin da ke cikinsa na kashi daidai yake da abin da ke cikin wannan na kashi da wani lokaci ai wanda bai sani ba za a iya kawo naman amma kuma kashin ya fi yawa sai ya zamanto kan cewa an samu garar a nan wajen to dole ne idan za a yi ya zamanto bitaharri za a iya tabbatar da kan cewa daidai wannan shine daidai wannan eh. ai ba daɗi ake magana ba ba daɗi ake magana ba eh a ba daraja ake faɗa ba intifa'i amfani duk baki ra'ayi ba <laughs> ne dai cinikin ake so a yi cinikin ake so a yi shi shi ma'abucin ma'abucin raƙuma ne ma'abucin raƙuma ne ba shi da ƙaramar dabba kuma yana so ya ji daɗin wannan naman ƙaramar dabbar kai kuma ka ce tun da naman ƙaramar dabba ne to ba zai iya saya da naman raƙuminsa ba in har zai saya da naman raƙuminsa sai dai ba da biyun wannan na ƙaramar dabba ko ba haka ba to a bisa wani dalili zai ba da biyun wannan don saboda yana da daɗi in yana so ya ji daɗin wannan sai na hadisin bilal ya je ya nemo kuɗi ya je ya nemo kuɗi ya sayar da nasa na raƙumin a bashi kuɗi sannan da kuɗin ya je ya sai na ƙaramar dabba ko ba haka ba shikenan an tabbatar da cewa duk wannan fa so ake a tabbatar da at-tarabi shin halal illa an takuna tijaratan an tarabin minku sai dai mu'amalar ta kasance a kasuwanci ne da aka gina shi a bisa aminci tsakaninku yarda amincewa daga kowanne na yarda shi ma ya yarda to me ma'anar musanye me ma'anar musanye aro me musanye a'a gaya mun ma'am bala me musanye kyauta ce eh kyauta ce hmm? kyauta ce ni zai nuna yake ka amsa min a to ka zama ka san idan ka ba da kyauta akwai kyautar da ake cewa hadiyatu kawab irin kyautar 'yan ƙauye mutum ya zo da awa da da da kwai da kaza ya zo ya baka sai ce to zan tafi ya ce to Allah ya ba mu alheri sai ya zauna ya ce zan tafi ba zai tafi ba saboda hadiyatu sawab yana jiran a bashi alwayu ko a tamfa to wannan malamai sai suka bata hukuncin ciniki wannan kyauta ce amma hukuncin ta hukuncin ciniki saboda ya bayar da ita domin a bashi musaya saboda haka musaya da kake faɗa ciniki ne <laughs> ciniki ne to kaga uka ciniki ne kowa yana so ya samu riba da ɗayan to shi sa ba za a yarda da shi ba amince da shi sai an samu attarabi yarda daga kowane ɓangare kowa ya yarda ka yarda ka amince cewa in baka wannan ka bani wannan na yarda to shi kenan ciniki ya kullu na'am qala malik maliku yace wala ba sa bilahmil hitani babu laifi da wato a a sai naman wato kifaye bilahmil ibili da naman raƙuma walbaƙar da naman shanu ghanam da naman tumaki da awaki wa ma ashbaha zalika min alwuhush kulliha daga dukkan abinda yayi kama da wannan na daga wato namun daji dukkaninsu اثنين بواحد wahid a sayar da biyu a karbi daya wato a bayar da biyu a karɓi ɗaya hmm. to wanda dai kun ga wannan shine ya nuna cewa jinsi ne daban-daban hmm. wa aksara min zalika ko abin da yafi haka maimakon wato biyu din a iya bada ma a ce uku za a bayar a maimakon kaso daya hmm. biya din amma ya zamanto hannu da hannu fa inda kala zalika al ajalu idan ajali ya shiga cikin wannan fala khaira fihi to babu alheri a cikin sa saboda zai zamanto no a riban nasa ta shiga ciki domin shi naman duk da ba ribawi bane ya zamanto abin sayan wani abu da shi to shi ko abin saye yayin da ya zamanto shine ake saya ya zamanto kudi ki a maimakon kudi to riba za ta iya shiga masa ta wannan nahiya riba za ta iya shiga masa ta wannan nahiya na'am qala malik maliku yace wa ara luhuma tsairi kuna ganin naman dukkan wato tsuntsaye mukhalafatan kullaha ko babu kullaha ataka dukkaninsu mukhalafatan lil luhumil an'am wal fitan wato masu sabawa ne da namun dabbobin gida dabbobin ni'ima wal hitan da kuma namun da kuma naman kifaye al'an'am su ne waɗannan dabbobi na ni'ima guda jinsin nan guda samaniyatu Su sune wanda alqur'ani shi yasa ma surar take suratul an'am samaniyatu azwaj min al dan ithnayn wa min al-ma'z ithnayn wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn jinsi guda hudu wannan su mace da namiji raquma shanu a tumaki da awaki sune kunga jinsi hudu sune al-an'am to kunga jinsi ne wal hitan su ma jinsi ne والطير جنسي اها فلا ارى باسا بان يشترى بعض ذلك ببعض بانا ganin laifi da aka yi wato sashen wannan sashen wannan bi da wani sashe mutafadilan tare da fifiko ana ana fifita wani akan wani wato yadan biyadin amma ya zamanto hannu da hannu wala yuba'u shi umin zalika ila ajali ba za a kai da wani daga cikin wannan ba za a yi cinikin wani daga cikin wannan ba ya zuwa ga ajali hmm. dole sai a iya cewar wato kaso biyu na naman akuya za a sayar da shi da kaso biyar na naman da kaso daya na naman kifi za a ce ai naman kifi ya fi daɗi sai a ce kaso ɗaya nasa ne daidai da kaso biyu na naman akuya tunda jinsi daban-daban ne babu laifi a yi mutafadilan saboda wannan babu garar a ciki sannan kuma za a iya samun almuraba za a iya samun yarjejeniya to kuma inda aka ce za a iya an aka ce mutafabilan kaga babu zancen a ce wannan ga mikidarinsa a ce za a yi masa farashi a'a babu zancen farashi abu ne wanda yake bisa yarjejeniya tsakanin masu mu'amala yarjejeniya tsakanin su ita za ta tabbatar to tunda ku akwai yarjejeniya wato akwai abin da sharaɗin da aka sanya a cikin ciniki na almuraba amincewa amma sharaɗin wannan ya zamanto ya dambiya ne hannu da hannu kada wani abu ba a sayar da wani abu ya zuwa ga ajali saboda kada riban nasa ta shiga ciki saboda an mayar da ɗaya daga cikin jinsi ɗin ya zamanto yana a matsayin kamar kuɗi ya to a matsayin kuɗi don haka ba za a jinkirta a mubadala ɗin ba dole a yi ta yadan biye ne na'am eh, saboda jinsi ɗaya ne ai sun to jinsi ɗaya shi yasa sun to jinsi ɗaya kawai ɗayan sun to kuɗi kowanne kuɗi ne ko ba haka ba shi mai naman saniya kuɗi ne mai canzawa da naman kifi shi ma kuɗi ne a wajensa saura ka canjin kuɗi da kuɗi ne shi yasa dole ya zamanto ya dambe yadin na'am eh. eh to wajen ɗanye da soyayye wajen soyayye shi wannan sun ce wannan sharaɗin baya ciki saboda sana'a ta shiga ciki saboda aka shi idan aka yi in aka yi shi muta fabilan babu laifi ko da daga jinsi ɗaya ne kamar ka je ka kawo a ɗanyen naman sa ka kawo ɗanyen naman sa ka zo wajen mai balangu ka ce ga cinya ta sa na sanye duk tukubar kai kuma ka baki cinyar rago ko karfata a maimakon dukkan tukubar ku yi wannan to kaga ba sai da sharaɗin an auna an yi ta harri a ce wannan cinyar za ta yi tsinke hamsin na wannan naman shi kuma a tukubar tasa tsinke hamsin ne ba sai da wannan sharaɗin ba eh idan suka zamanto jinsi daban ne ba amma da naman idan suka zamanto jinsi ɗaya ne naman raƙumi da na saniya da na tumaki da na awaki jinsi ɗaya ne ba za ka yi su mutafabilan ba dole su zamanto mitlan bi mitlin yadan biyar eh eh da naman broiler eh wani baya so wanda ci a eh shi ma dole ya zamanto mislan bi misl jinsi ɗaya ne in dai za a fifita bai halatta ba dole ya zamanto mislan bi misl in kana ganin amfanin su daban ne sa kuɗi sa kuɗi a yi ciniki amma ba da naman ba ba za ka yi saboda ai rigima buɗe ƙofar rigima ce don za a ce me ya nuna maka cewa kilo ɗaya na naman gida daidai yake da kilo da rabi na broiler wa ya sa wannan ka'idar na'am a'a an ji ai ba a hana ba amma in za a yi kaza ce da kaza ai daidai wa daida kilo ɗaya na kazar broiler kilo ɗaya na wannan kazar a yi musaya amma ba yadda za a yi ce kilo ɗaya na wannan kazar da daban yake da kilo ɗaya na broiler yanzu in ka je wajen mai tuku ba ba zai ce maka a kazar gida dubu biyar kazar gidan gona dubu shida ba haka za su ce ba ko ba haka ba to suna bambantawa hmm? to wannan tunda da kuɗi ne ya halatta amma da za ka zo masa da kazarka ta gida da ka saya Hmm? ka saye ta kilo ɗaya ce ka zo ka samu broiler ka ce kai wannan tun da ta fi daɗi broiler ka da take kilo ɗaya da rabi ita za ka musanya da wannan da take kilo ɗaya hmm? ka ce za ka ba shi ta gida a kilo ɗaya da rabi ka karɓi broiler kilo ɗaya wannan ba zai halatta ba ba zai halatta ba amma idan ɗanye ne amma idan an riga an idan an riga an dafa ko an gasa to wannan hannun bai shigo ciki ba shi za a iya yi bitarabi da afifi a afifi ta juna saboda sana'a ta shiga ciki na'am babu ma ja a fi samanin kal. babin abin da ya zo a farashin wato a kudin kare kudin da ake biya a kai kare da shi hmm. عسكري آه. إيه. <laughs> نعم قال حدثني يحيى عن مالك يحيى يا زنتام حديثي عن مالك عن ابن شهاب دقى ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام دقى أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام إيه دقى تكين الفقهاء السبعة المخزوني عن أبي مسعود الأنصاري دقى أبو مسعود al-ansari shine abu mas'ud al-badri uku ba ta wanda amur wanda shine hadis shine malik ya ruwaito hadis hadisin sa shine hadisi na farko a cikin shi hmm. shine farkon wanda malik ya fitar da hadisunsa hmm. abu mas'ud al-badri na'am anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam naha an kal ya hana cin kudin wato da aka sayar da kare da shi wa mahril da kuma a kudin da aka bama albabi wato a kilaki aka biya ta kudin zina da aka yi da ita wa hulwani da ladan boka mai cewa zai ba da labarin ko akwai sa'a ko ba sa'a ko zai ba da labarin gobe ko zai ba da labarin wanda ya sata ko zai yi yar karakara a gano wanda ya sata duk wannan alkahin ne eh, ko mai bugun kasa duk wannan ya shiga ciki na'am Ya yani bi mahril bari abin yake nufi da wato sadakin albari wato mazinaciya ma to mar'atu ala zina abinda ake bama mace akan yin zina da ita wa hulwanul kahin wato abin ladan alkahin mai yin bokanci rashwatuhu rashwatuhu ita ce rashawarsa wato abin da ake bashi domin ya faɗi hukunci wa ma yu'da ala an yatakahhana da abin da ake bashi akan yayi wato kahana yayi hangen gobe yayi wato yayi hangen gaibu yace ga abin da zai faru wannan hadisin buhari ya ruwaito shi da muslim sun ruwaito shi ta hanyar malik hadisi ne muttafaqun alaihi abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Shi ne samanul kalb kudin kare da da kudin da ake ba ma kilaki da kuma ladan boka ladan boka waɗannan hannun ya nuna kan cewa waɗannan abubuwan haramun ne ya nuna cewa haramun ne in ki ta gina masallaci za a yi sallah a masallacin kuke tambaya ko kowa don me ba za a yi sallah ba a ciki amma ba ta da lada ba ta da lada amma za a je a rushe masallaci ne don an ce ita kila ke ce hmm, eh. <laughs> za a yi sallah a ciki amma ba ta da lada saboda inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba hmm. to a wannan matsala mu dauke su daya da daya bayan daya dangane da amma ba mu bari mu dauki wanda babu sabani akan su kudin karuwa da kudin ladan mai yin bokanci ladan boka wannan muttafaqun alayhi babu sabani tsakanin malamai cewa haramun ne cewa haramun ne bai halatta a bai halatta a ci ba su kuma da suke yi din suke ci haramun suke ci sayyidina abubakar akwai wani ɗansa akwai wani bawansa ya kawo masa nama ya ci sai ya ce masa aiko kaga naman nan tun a jahiliya na yi ma wani mutum bokanci bai biya ni ba sai na haɗu da shi sai ya biya ni shi ne na je na siyo naman nan abubakar ya ce abinda kai kenan sai ya sa hannunsa ya matsaro amai sai da ya amayar da nama don kar ya bar haram a cikin cikinsa kar ya bar haram a cikin cikinsa to wannan babu saɓani a kan haramcin wannan dukiyar ladan da aka ba ma mace kan aizina da ita sawa'un ta zamanto wato sana'ar ta kenan an fahimta sama'un ta zamanto sana'ar ta kenan ne wato ta kama daki cewa abinda take yi kenan ko kuma ba sana'ar ta bace amma sakamakon zinar da aka yi da ita ne aka bata wannan to haramun ne shi ma haramun ne ta ci shi kuma wanda ya bayar ya kashe ya yi israfi don ya batar da dukiyarsa akan haramun amma kudin kare ta wannan mahallin saɓani ne tsakanin malamai jumhurin malamai shafi'iyya da hanabila suka haramta a zahirin wannan hadisi suka ce bai halatta mutum ya sayar da kare ba ya karbi kudi bai halatta ba kuma sawa'un kare ne wanda aka ba da dama a riƙe shi aka yi rukusa a amfani da shi shine kamar karen farauta da karen gona da karen kiwo ko ma wanda aka haramta ne a rike shi wato hatta karen farauta bai halatta ka je ka koya makare na farauta ka koya masa farauta sannan ka zo kana sayar da shi ba ya zama tuntun ce sana'arka wannan shi ne mazhabar abu hanifa a shafi'i da imam ahmad mazhabar malik rahmatullahi alai da abu mazhabar malik shine ya halatta idan karen an yi izini wato a yi amfani da shi in an yi izinin a rike shi idan kare ne wanda aka ba da izinin a rike shi kamar karen farauta ko karen noma ko karen gadi ko karen kiwo to shi idan wato a idan ka koya ma kare koya makare wannan ka sayar da shi ka biya kuɗi don ka saya ko kai ciniki ka je ka sayo shi wannan cinikin da ka yi ba ka saba ma Allah ba ciniki ne na manfa'a wadda take wato amfani ne wanda shari'a ta yadda da shi tunda an maka izinin ka rike shi an fahimta wannan shi ne matabar malik to a bisa haka a me suka ɗauki wannan hani cewa annab sallallahu alaihi wasallam da ya hana karaha eh karaha karaha eh sai suka ɗauke shi karaha me ya fuskar karahanci eh to waɗanda suka ce kare halal ne a ci ba kamar yadda ke kauli a mazhaban malikiya waɗanda sun halarta cin kare ai a mazhaban malikiya amma sabanin mashhurin mazhaba E to in haka dandan ciwo ne to in ku dan haka ne ai saboda me za a hana cin farashinsa saboda me za a hana cin kudin dole suna buƙatar jawabi akan wannan hadisi suna buƙatar jawabi akan wannan hadisi in sun ce makruhi ne me ya tsauke shi daga haramci zuwa karhanci hmm? suna buƙatar jawabi akan wannan hadisi to jawabinsu shine hanin da aka yi na kudin kare hani ne da aka yi saboda makarimul akhlaq saboda kyakkyawan ɗabi'a suka ce musamman a wani hadisin annab sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hani ga cin kudin kare tare da cin kudin jini cin kudin jini aka fassara kudin jini din nan da ladan mai yin kaho ladan mai yin kaho an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalb wa an samanid dam yana cikin bukhari hadithin Shi a wanda ya ɗaya daga cikin ruwatul hadith ya fassara wannan samanid dam da kan cewa shi ne ujiratul hajjam ladan da ake bamu mai yin kaho ko ba haka ba suka ce to ai wannan shi ladan da ake bamu mai yin kaho haramun ne ko makaruhi ne suka ce ai makaruhi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yi kaho kuma ya bama wanda ya masa kahon lada ko ba haka ba to suka ce wannan sai ya nuna cewa hana wadda aka yi a karhanci ne tun daga shi ya ba ma mai yin kahon lada saboda haka ya nuna kan cewa ba haramun ba ne amma makaruhi ne to in makaruhi ne me yasa me ya fuskar karhancin sai suka ce fuskar karhancin shine baya daga cikin makarimul akhlaq ba sana'a bace da mutum zai ce zai rinka karɓar kuɗi daga wannan a ce wai shi ya rasa abin da zai yi sai sayar da kare ya ɗauke mai da wannan sana'arsa yana yawo yana neman mai sayan kare zai sayan masa da kare saboda haka ta wannan fuskar sai suka ce to kamar haka ne ma mai yin kaho a ce mutum ya sanya kansa ba shi da sana'ar da zai yi sai yin ƙaho ana biyan sa kuɗi shi ma wannan ba makarimul akhlaq ba ne to haka malaman malikiya musamman allahni a cikin at-tafsira haka yayi taujihin wannan hanin to kuma gaskiya wato wannan ta daga cikin masail da suke a wato a mazhabar malikiya tana da ƙarfi ta fuskar ta fuskar wato a ta fuskar makasid ta fuskar istinbadi ta fuskar ma'ana amma ba ta fuskar lafazi ba ta fuskar lafazi mazhabar imamu ahmad da abu da shafi'i tafi an hana kawai an hana saboda haka ko kare ne mutum ya kashe komai tsadarsa ba za ka biya ko kwabo ba hmm? saboda ba shi da kima a hmm. shari'a a shari'a ba shi da kima tunda an hana kudinsa abinda shari'a ta hana shi ya zamanto wato babu shi hmm. Hmm? al-ma'dumu shar'an kal ma'dumi hissan hmm. ka'idan malaman usul kenan al-ma'dumu shar'an kal ma'dumi hissan abinda shari'a tace babu shi to haka yake hatta a haƙiƙar sama babu shi din eh ban ba ko yana cikin su samanul kalb ba kare bane al-kalb ya shiga ciki me ya fitar da shi daga cewa ba daga cewa farashinsa farashi ne na daban eh babu saboda haka aka bi zahirin lafazi mazhabar shafi'iyya da hanabila tana da ƙarfi amma aka tsaya aka duba fuskar ma'ana to mazhabar malik tana da ma'ana na farko dai kun ga me Allah jalla wa'ala ya ce dangane da a dangane da karnukan farauta tu'allimunahunna mimma allamakumullah kuna koyar da su daga abinda Allah ya koyar da ku koyarwa ba aiki bane wannan aikin Allah bai yarda shi ba ya fadi shi to ya za a yi ibtalin sa saboda ka su malikiya sai suka ce wannan din saboda intifa'i ne na halal saboda ka ya halarta ya ci lada na'am ba sa suke za a koya masa ba dole yana da kima to saboda haka sai suka ce don mai aiki da abin da ayan nan ta nuna cewa wannan amfani ne da shari'a ta yadda da shi da haka in ku shari'a ta yadda da shi dukkan wani abu da shari'a ta yadda da shi yana da kima a shari'a to tun da ku yana da kima a shari'a to hadisin da ya rushe kimarsa sai mai tawilinsa kan cewa abin da ake nufi da hani akan wannan farashin a kan cin kudin kare an hana ne ta babin makarimul akla wato kamata ya yi idan mutum ya koya makare yadda zai yi farauta to ka bayar da shi kyauta ba ka ce za ka ci kudi a kai ba to amma ai ka gan aka ce ka bayar da abu kyauta za a wajabta maka ne ka gama a rufi ne sai da a ce mustahabbi ne to dama kuma aka san mustahabbi shine makarufi to shi yasa ta fuskar jam'u bainal adilla mazhaban malikiya tana da karfi a wannan shi yasa suka ce wanda ya halakar da kare da aka ba da izinin amfani da shi alaihi kima sai ya biya kima sai ya biya kima sauraka in ka zo ka samu karen mutum da yake farauta da shi ka je ka kashe masa shi ko ka buge shi da mota yace bai yadda ba sai ka biya to sai ka biya sai a yi masa kuɗi ka biya wannan ba zai zamanto ya ci samanul kalba ba zai zamanto ya ci samanul kalba a wajen malikiya wannan shine mazhabar malik rahmatullahi alai kuma kamar yadda na nuna muku kun ga a cikin mazhabarsa akwai aljam'u bainal adilla ya hada dalilan sai dai al-aslam wato abi zahirul lafzi ah, abu zahirin lafazi amma ka san kun san shi zahirun lafzi ana bin sa ne idan ya zamanto ma'ana ta buya amma kama a wannan matsalar wanda gaskiya ma'anar ba ta buya ba ma'anar a bayyana take yanzu kamar yanzu irin karnukan nan da ake training ɗinsu wajen gano abin nan hodar iblis eh eh da a eh, police dog da ake irin musu ake musu wannan training hmm? wannan ka ce abin nan idan ka kashe shi ba abin da za ka biya ba abin da kuma za a yi maka hmm? a ce ai kai kana da hadisi ba wanda zai saurare ka dole sai ka biya ko ba ka barista an aka yi hukutu ba sai ka biya ba <laughs> to hmm. kuma ta yaya za a yi kana so ka samu kare ne yin wannan hmm? yanzu karen da police suke amfani da shi domin gano wannan al'amarin yanzu wannan abin da kare yake yi wata dabba ce za ta iya yi ko ba zai yiwu ta yi ba sai an kashe kuɗi sannan za su siyo wannan karan makudan kuɗi ma ake kashewa watakila ma kuɗin kusan diyar ɗan adam kuma saboda ne saboda aikin da yake yi domin aikin da yake yi aiki ne wanda yake tabbatar da kawar da barna ce gano miyagun kwayoyi da suke yi a cikin jakunkunan mutane da hana fatocin miyagun kwayoyi wanda take wanda take rusa al'umma kaga wannan abu ne wanda yake maslaha ce tabbatatta a cikin shari'a to saboda haka koma da a ce a mazhabar shafi'iya da hanabila su ma suka tsaya suka duba sai su ce a ad-darurat tubihul mahdhurat wannan larura ce samun wannan ya halatta a yi wannan mu'amalar cinikin karan ya halatta domin me domin da shi ne kadai za a iya kawar da wannan barna babu hanyar da za ka samu karnuka da za a sanya su a airport suna wannan aikin ko kuma 'yan sanda suna amfani da su domin gano maɓarnata domin gano maɓarnata hmm? kama alal misali akwai ɓarawo da ya gudu hmm? dama tun da aka tsare shi kare ya shinshina shi ya ji shi aka rinka tafiya da shi inda aka ce yake nan shi karan inda ake tsammanin barawon yake nan shi zai kai ku zuwa ga barawon kuma je yana jin za ya kama haushi sai an kamo shi wannan ba amfani ba ne? to shari'a ta zo da jalbul masalih da dar'ul mafasid kawo maslaha da ije barna to ko a mazhabar shafi'iyya duk da yake ni ba fatawa nake a mazhabar su ba amma ba kuma lizumta musu nake ba sai dai sai na ga su kansu in suka ɗauki ƙa'ida abdarurat tibihul ya kamata su togace wannan shi ya yasa yayin da suhnun ya zo ga wannan hadisin ya ce ai zan sai da kare kudin ma ne hajji da shi hmm. aka ce masa um, malik ya hana rike kare in ba ya hana rikon kare saboda hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam yace da malik ya ga abin da muka gani na barna barayi a wannan al'ummar tamu yace ba kare ba da musa ma sai yace ya halatta a rike ka na man salo kana ta daga hannu oh, ba man salo bane malam ibrahim ne na'am idan ya san wannan kudin idan ya san wannan kudin eh na bokanci ne sai ta ni ba zan karɓi wannan kuɗin bokancin ba ka bani daga halittacciyar dukiyarka in ya sani amma in bai sani ba in bai sani ba babu komai a gare shi kamar sayyidina ali ne da yema ba yahude aiki ba yahudan yake bashi dabino kaga yahuda suna cin riba to tunda bai sani ba kan cewa wannan dabinan na riba ne ko ba na riba bane bai istifsar ba sai kawai ya karba amma idan har ya san cewa wannan ainihin kuɗin kuɗi ne na haramun to ba zai karɓa ba ko da iwad ne sai ce ka kawo min na halal haƙƙina yana nan a kanka amma ba zan ci wannan ba saboda kuɗin haramun ne amma tun in bai sani ba kuwa ko da ya zama to na haram ɗin ne hakan Allah ya sani amma shi bai sani ba wannan ba zai cuce shi ba saboda shi haramun baya ƙetare zimmar guda zimmar wanda ya wanda ya aikata shi haramun ne a wajensa amma wanda aka biya shi kuɗin abin da yayi na halal shi wannan halal ne a gare shi na'am na'am siraj haramun ne mana wai mata da suke cewa sun shiga damuwa za su je su bada kansu a biya su wannan ai haram alfasha ne wace ce za ta yi wannan in ba wadda take in ba wadda take ba ta da addini ba wannan haramun ne akwai asar oh, akwai asar mu karasa na'am wala malik maliku yace akrahu thaman al-kalbi ad ya ce akrahu samanin kalbin bari na ba na san wato ina kin kudin kare wanda yake abari wanda yake shine mai cutarwa wato wanda yake mafadaci mai cutar da mutane wanda yake komai a cizo ne a wajensa zama wanda yake ba mai cutarwa ba بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبو دهن من زم الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عن ثمن الكلب دغ كدن واتو كري دغ فراشين كري سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك